بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بيان هكا من أنا أتكون لتافنا تهذيب مدارك السالكين muna magana akan waɗanda suke wa Allah gori cewa sun yi wa Allah bauta da haka dole musu kaza in maganar jahmiya da ƙadariya wanda mun faɗi manufofinsu game da ayyuka da sakamako duka waɗannan guda biyun malam ya haɗa su ya ce wa ƙa'ifatani ja'iratani waɗannan jama'u guda biyu ƙadariya da jabariya ja'iratani sun kauce hanya wani harifatani an siratul mustaqim sun bar hanya wacce take miƙaƙƙiya allazi fatara Allahu alaihi ibadahu wanda Allah ya halicci bayansa a kai waje adbihin rasulun manzanni kuma suka zo da shi wa nazalat bihin kutubu littattafai suka zo da ita to duk sun kauce musu domin kamar yadda za mu karanta a gaba ra'ayin waɗanda suke madaidaita sun kauce wa ra'ayin jami'a sun kauce ra'ayin wato jabariya to za mu ga sun yadda ana yin sakamako a bisa ayyuka amma kuma da farala Allah da rahamarsa وهو أن الأعمال سبب ila إلى الثواب والعقاب cewa ayyuka su sababai ne masu sadarwa zuwa a samu lada ko kuma a samu hukuma idan ba daidai ba muqtadiyatan lahuma kuma ainihin ayyuka masu hukunta sakamako ne ko kuma hukuma kaktida isa'iril asbabi ha kama hukuntawa shauran sababai ga abubuwan da suke sabautawa misali nema yana tare da samu amma kaga sababin samun shine nema ɗin amma kuma tare da mai tare da kaddara ubangiji da nufinsa to haka nan ayyuka sababai ne na samun sakamako amma tare da mai samun rahama Allah wannan annal saliha cewa ayyuka na kwarai min tawfiqillah misali shine datawa ubangiji wa fadlihi da faralarsa wa mannihi da baiwarsa wa sadaqatihi ala abdihi da kuma sadaka da bisa bawansa ina anahu alaiha wa faqahu laha idan ya taimaki bawa a kanta ya ba shi dacewa gare ta wa khalaqa fihi iradataha ya halitta masa nufinta wal qudrata alaiha ya halitta masa iko a kanta wa habbabaha ilai ya sa masa san ya soyar da ita zuwa gare shi wa zayyanaha fi qalbihi ya kuma kawata ta a cikin zuciyarsa wa karaha ilai addadaha ya ƙi masa kishiyarta to idan Allah ya so da bawa sai ya sa masa waɗannan abubuwa ya zama ya bashi dacewa ya yi masa gandagatar ya yi nufe shi ya sa masa son ayyuka na kwarai ya ƙawata masa su a cikin ransa ya sa masa ƙin kishiyoyinsu ba sai ga ya tashi da mai da ayyuka na kwarai ɗin wama a haza tare da wani falaisar tsamanin jaza'ihi wa sawabi amma ita ayyukan ba ita ce kaɗai wato sakamako ba ko kuma kuɗi na biyan sakamakonsa da ladansa ba walahiya ala ƙadari kuma ainihin ayyukan ba su ne gwargwadon abin da za a bashi ba domin kamar yadda ke cikin farala Allah mun yi ɗaya zai ba mu goma ne ko sama da haka ai zuwa ɗari kaza kenan kaga ashe ba lalle a bashi iya gwargwadon abin da ya ba za a iya ninka masa bal gayatuha a shine dai iyakarta samun ladan iz bazala al-abdu fiha nushahu idza bazala al fiha nushahu idan bawa ya ya bada nasiha sa a cikin ta wajahada wa juhudahu da kokarin sa wa uqaha ala akmal wujuh ya afkar da ita a bisa mafi cikar fuskoki wa an taqa shukran lahu ala ba'd ni'amihi alayhi to ladan sai ta zama godiya ne gare shi a bisa wasu daga cikin ni'imomin da Allah ya gare shi walau ɗalabahu bi haƙƙihi a alaihi min shukri ala tilka nema da Allah zai nemi ya ce ya gode masa a bisa wannan ni'imar da ya masa to da zai ta yin godiyar ya ta yin godiyar amma kuma ya zama akwai ragowar su ni'imomi da suka rage lam ya kummi shukri ha wacce bai mata godiyarta ba to da haka kenan ashe eh Allah zai yasa masa sakamako a bisa ayyukan da i amma sakamakon ba wai gwargwadon ayyukan ba ne a da akwai ni'ima da farla da jin kai na ubangiji a cikin wannan sakamako na haka kenan ba kamar inda su suke cewa a dole ne in bawa ya aiki dole Allah ya masa sakamako kaza da kaza a akwai farla ta ubangiji akwai jin kansa ولذلك لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم الله naka da Allah zai mutanen sama da mutanen ƙasa azaba to zai zama ya musu azaba ne amma kuma bai cuce su ba saboda wannan nimar da ya tanada musu ta ninka ninkin ba ninkin ayyukan da suka walau rahimahum da kuma zai ji kansu lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim to rahmat tasa za ta zama kuma ta fi musu alkhairi akan ayyukansu domin rahmat ta ubangiji ta ninninka ayyukan nasu kama sabata zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam zalika saboda haka ne nafan nabi sallallahu alaihi wasallam da kula aljannata bil amal yanzu Allah ya kore cewa za a shiga aljanna ne da aiki kadai ba rahama al'a ya kore wannan za a shiga da sababin aiki amma kuma haɗi da rahama Allah da faralas kama qala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yudkhila ahadan minkum aljannata amalu ba wani daya da aikin sa ne zai shigar da shi aljanna aikin nasa shi kadai ba tare da an hada da rahama Allah wa fi lafzin a wani lafazi lan yudkhila ahadun minkum aljannata bi amali ba wani daya a cikin ku da zai shiga aljanna da aikin sa kadai ba tare da rahama Allah ta lullube shi ko a nan duniya za ka ga wani abun da za a yi mutum sakamako za a ce dai an ba shi ne amma ai abun na abin da yi bai kai ai masa wannan abun ba kaga farar kenan aka yi masa yaya kuma ta uban ya aljanna ta ubangiji wanda ya ce akwai abin da idanuwa ba ta taba gani a cikinta ba kunne bai taba jin labari ba kunne bai taba ji ba kuma bai taba ɗarsuwa a zuciyar ɗan adam ba wanda gurin ajiye bulala kawai guda ɗaya na aljanna ya fi duniyan nan da abin da yake cikin ta matsayi da daraja to aka ɗauka aka ba mutum wanda an ce talakan nan aljanna shi wanda ta gida kamar girman duniyan nan to ya za a ce aikinsa ne kaɗai ya sa ya samu wannan dole sai da haɗi da rahama Allah mafi lafzin a wani lafazi lan yin jiya a hadan minkum amaluhu ba wani ɗaya daga cikin ku wanda aikinsa ne kaɗai zai tserar da shi alu suka ce wala anta ya rasulullah suka ce haka ya rasulullah qala wala anan ice hanni illa an ya Allahu bi fadl bi rahmatin minhu wa fadl sai dai Allah ya lullube ni da rahama tasa da kuma faralarsa to sannan ne ni ma zan samu shiga aljanna to kaga duk wani wanda yake mai tsoron Allah bai kai manzon Allah duk wani mai ibada bai kai manzon Allah amma ga shi ma ya ce har shi ma zai samu shiga aljanna ne da rahama Allah ba aikinsa kaɗai ne ba a aikinsa sababi ne amma abin da aka tanada a aljanna kuma ya fi aikinsa kinan ashe akwai ƙari da rahama Allah da farallarsa a cikin samun shiga aljanna wa asbata subhanahu dukhul aljannati bil amali ita ko da yake Allah subhanahu wataala ya tabbatar da samun shiga aljanna da sababin aiki to amma aikin sababi ne ba shi kaɗai ne wanda yake zai cancantar da mutum kamar yadda Allah ya ce udkhulul jannata bima kuntum ta'malun ta ku shiga aljanna da sababin abin da kuka samu kuna yi na kirki a duniya to yace wala tanafi bainahuma wannan babu korewa tsakaninsu tsakanin a ce mutum ya shiga a aikinsa ne shigar da shi aljanna da kuma wancan hadisin da ya nuna cewa ba wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna sai dai Allah ya lalube shi da ramarsa ice babu cin karo tsakanin wancan hadisi da wannan aya إذ توارد النفي والإثبات ليس على معنى واحد domin korewar da tabbatarwar sun jeru ba a bisa ma'ana ɗaya ba falman fiyu abin da aka kore istihqaquha bi mujarradil amali cancantar samun aljanna da aiki kawai ba rahama Allah wannan shine aka kore amma ba ce aiki ba zai zama sababi ba wa kaunul amali thamanan wa laha yace kasancewar ayyuka lada ne musanye ne na ainihin aljanna da za a bashi raddan ala alqadariyatil majusiyya wannan mai da martani ne ga kadariya wanda suke maguzawa allati za'amat anna tafaddula bi thawabi ibtida'an mutadamminun li takrir al minna cewa wai farla wacce tarye cewa anna tafaddula bi thawab cewa farla ta ubangiji da bada lada ibtida'an tun farko mutarammilun ya kunsu ni takriril minna saboda maimaita ainihin baiwa ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan cewa kasancewa aiki kuɗi ne misanye ne na aljanna to wannan zai zama mai da martani daga su kadariya hadhihi ta'ifa min ajal al-khalqi billah wannan jama'a da ta yi wannan magana su ne mafi jahilta halitta Allah ga Allah wa aghladahu ma'anhu hijaban su ne mafi kaurin su karewa wa haqqa lahum an yakunu majusa hadhihi umma ya cancanta gare su zama su ne maguza wannan al'umma wa yakfi fi jahalin billah ya ishe su rashin sanin Allah annahum lam ya'lamu anna ahla samawati wa ardihi fi minnati cewa sun jahil cewa mutanen samai da kasai ko halittar samai da kasai baki daya suna cikin baiwa Allah ne domin shi yi su wannan min tamamil farahi cewa yana daga cikar farin ciki wasu ruri da murna walaka ghibtati da farin ciki wallazati lazzati da jin daɗi igtibaduhum su da farin cikin su bi minnati sayyidihim wa maulahum alhaq wato da ainihin wato baiwa ta ubangijin su wanda yake majibincin al'amarin su na gaskiya wannan ya ishe su farin ciki me cewa Allah ya yi musu me wato gori da baiwa da i musamman can lokacin da ya mai da martani ga waɗanda suke gori ga Allah a bisa musuluncinsu ce a balillahu munna alaikum ana hadakum lil iman Allah ne zai muku gori in ma abun gorin ne saboda ya shiryar da ku zuwa ainihin imani wa annahum innama taba lahum aishuhum bi hadhihi minna cewa wai rayuwarsu ta yi daɗi ne da sababin wannan baiwa ɗin wa azamahum minhu manzilatan ko mafi girmansu matsayi a wurinsa wa qarabahum ilayhi mafi kusancinsa zuwa gare shi a cikin bayinsa a arafahum bi hadhihi minna wanda ya fi su sanin wannan baiwar ta Allah tabaraka wa ta'ala da i gare su wa azamahum iqraran biha kuma mafi girman su tabbatar da wannan baiwa din wa zikran laha da tunatuwa da ita wa shukran alaiha da godiya akan wannan baiwar wa muhabbatan lahu li ajliha da so ga Allah saboda wannan baiwar da yi ta imani da ya ba wa masu imani ba hal ya taqallaba ahadun qattu illa fi akwai wani wanda zai kai ya kawo eh, da ɗai ba da baiwa Allah ba motsin da muke yi duk a cikin baiwa Allah ne shi ne Allah ce mun nuna alaika an aslam su ne ma gore wai su sun musulunta qul la tamunnu alayya islamukum ita a mun gorin musulunci balillahu yamunnu alaykum Allah ne zai muku gori in ma abun gorin ne an hadakum lil iman saboda ya shiryar da ku zuwa imani in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya wannan cewa Allah zai gorin baiwa dan tunatar da bayi ne ba wai dan gorin bane kawai a dan tunatar da bayi su tuna irin bayyan da yi musu iri daban-daban wanda ba za su iya kidanyuwa ba kamar yadda Allah ya tabbata cewa in ta'udu ni'matallahi la tusa da la tusuha da za ku ta kididdige nimomin da Allah ya muku to ba za ku iya ba واحتمال واحتمال واحتمال منة المخلوق إنما كان نقصا لأنه نظيره yace yiwuwar gorin abin halitta ga ubangiji ta wannan tawaya ce ya ce zai wa Allah subhanahu wa ta'ala gori na wani abu ta wannan tawaya ce fai zaman na alaihi ista'ala alaihi wara almanuna alaihi na nafsahu dunahu wato idan ya yi gori gare shi kenan sai nemi ɗaukaka a kansa wanda kuma ba shi da wani wara almanuna alaihi nafsahu dunahu shi wanda aka yi wa gonin eh, sai dinga ganin kansa koma bayansa idan Allah ne ya baiwar kenan in Allah ne ya baiwar to sai zama ya ɗaukaka a kan domin yana tunatar da kai ni'imomin da ya ma to daga nan ne wanda aka yi gonin. sai kalli kansa cewa eh lalle bai kai Allah ba ta wa ta'ala domin inda an bar shi da kansa ba zai iya kansa kaza ba zai iya kansa kaza ba zai iya kansa kaza ba to sanda in Allah ya yi masa gori to don ya tuna tune ya faɗaka a bisa bayyai da alkhairai da Allah ya masa sai da gode masa sai da samun kusanci zuwa gare shi da haka idan Allah ya yi gori gare mu na cewa ya shi ne shirye da mu to wannan dan mu tuna ni'imar imani ne domin tuna ni'imar shirya to wannan sai ta samu kankan da kai ga ubangiji kuma mai masa godiya هذا مع أنه ليس في كل مخلوق Fice wannan tare da cewa ba kowane abin halitta ba ne wannan abin yake faruwa rasulullahi sallallahu wasallam minnatu ala ummati manzo yana da baiwa da iga al'ummarsa domin shine sababin shiryarsu wa kana ya na, don haka ne sabansa suke cewa Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzansa su ne suka fi cancantar su gorin wani alkhairi ko baiwa da suka yi waɗansu Allah shi ne mai shiryawa manzo Allah shi ne mai kira zuwa hanyar shirya don haka ashe su suka fi cancantar in ma abin gori ne su gori ɗin amma kuma gorin Allah don tunatarwa ne wala na ƙasa fi minnatil walidi ala mu yace domin idan mun duba za mu ga babu tawaya a cikin gorin mahaifi ga ɗansa amma ba gori wai na a cewa a ah, ka tuna ni ne kaza naka fa ni ne kaza naka wannan dan faɗakarwa ne in har ta kai uba ma ya faɗi wannan to kaga lalle yaro ya kauce hanya to sai uban ya yi masa wa'annan abu ya ya tunatar da shi dan ya dawo hayyacinsa wala ara alaihi fi timaliha babu kuma abun kunya a gare shi cikin jurewata idan shi ɗan ya jure wannan wato gorin da uban ya masa to ba wannan babu abu abun kunya ba ne ka kaifa bi rabbil alamin ya ubangijin halitta baki daya wanda shi ya halice mu ya daidaita mu ya shiryar da mu yake azurta mu yake tafi da rayuwar mu baki daya allazi inna ma yataqallabu al-khalaiqu fi bahri minnati alayhi wanda duk bayi duk halitta ma baki daya suna jujjuyawa ne a kogin baiwar da imus to kaga ashe dan ya dan goranta musu wani abu wannan mai babu laifi wa mahadi sadaqati alaihim da kuma tsantsar sadaka da igare su na alkhairai daban-daban da ya gare su bila iwadun minhum albattata wanda babu wani musanye da suka bashi kawai da ya baiwa su tsantsa ya yi musu ba shi dan ya ce ni ne muku kaza ni ne muku kaza wannan ba wani abu ne da yake za a yi magana a kansa yace wa in kanat a'maluhum asbaban lima yanalunahu min karami wa judi yace ko da yake ayyukan su da suke a duniya su ne sababai na abin da za su samu na daga girma da kyauta ta Allah tabaraka wa ta'ala ayyukansu su ne sababi to amma kuma ayyukan nasu ba su isa su ba su abin da Allah ya tanada musu ba na kashe shine ne ya musu baiwa ya musu ƙari ya musu alkhairi naka huwal mannanu alaihim ashe shine mai ni'ima gare su bi an waffaqahum li tilkal asbab wa hadahum la saboda ya shiryar da su ga waɗancan sababai da suka kai su zuwa mai zuwa samun shirya din wa hadahum la kuma ya shiryar da su zuwa gare ta wa anahum alaiha kuma ya taimake su akan ta domin sun tsaya sun yi wa kammala halan kuma ya cika musu ita domin akwai wanda su ba su iya cikawa ba to su ya taimake su sun cika sa'annan wa qabila haminum da suka yi din kuma ya karba alama biya tare da abin da yake cikin ta daga kurakurai ya karba haka kuma ya musu sakamako a kai bashi Allah ya cancanta ya gori kenan ga halittus domin akwai wanda ba su samu sun cika ba akwai wanda kuma sun yi bai karba ba to kaga wanda ya ba dama ya taimake shi yayi kuma ya cika masa sa'annan ya karba daga gare shi ashe yi masa baiwa yace wa hadha huwa al-ma'na alladhi athbata bihi dukhulul jannati fi qawlihi bima kuntum ta'malu yace to wannan shine ma'ana da Allah ya tabbatar da shi a cikin ainihin tabbatar da shi wajen shiga aljanna a cikin fadin sa da yace udkhulul jannata bima kuntum ta'malu ku shiga aljanna da sababin abin da kuka kasance kuna aikatawa ne ko can kuma yace a Allah ne zai muku gore ayyukan naku su ne sababi amma waye shirya da ku kuka yi ayyukan waye ya ba ku dama kuka cika ayyukan waye ya karba muku ayyukan waye ba ku lada akan ayyukan duk Allah ne to shi Allah ya cancanta yi muku goro domin aikin ku kadai ba su isa su ba ku waɗannan ladan ba har su shigar da ku aljanna hadhi ba usbabiyya yace wannan ba ta bima dinnan bima ba din sababiyya ce radan al qadariyya wal jabariyya wanda suke yake mai da martani ga qadariyya da jabariyya alladhina yaquluna wanda suke cewa la irtibata bayna al a'mali wal jaza wanda suke cewa ai babu alaka tsakanin ayyuka da sakamako wala hiya asbabul lahu kuma wa ayyukan ba su ne sababin sakamakon ba wannan shine ra'ayinsu wannan fahimta da muka yanzu za ta maida musu da amsa فالنصوص مبطلة لقول هؤلاء نصوشنا القرآن سنبات مغنى وأنه كما هي مبطلة لقول أولئك كما إن سكبات مغنى وأنشان واتو جامية da ƙadariya wa adillatul maqul wal fitnata ailan dalilai na hankali da halitta su ma tubtilu qaulal ne duk ta bata maganganun waɗancan guda biyun da suke cewa babu alaƙa tsakanin ayyuka da sakamako kuma ayyuka ba sababi ne na samun lada ba wata bayyana liman lahu qalbun wa lubbun ya bayyana ga wanda yake da zuciya da hankali mai qidara qawli ahli sunna matsayin magana ahli sunna wa humul firqatul wasat magana ahli sunna wanda su ne jama'u matsakaita al-muthbituna li umumi mashi'atillahi wa qadarihi wanda suka tabbatar da mashi'ar Allah da kuma ikonsa wa khalqihi ibada da halittarsa bayi wa amalihim da ayyukansu wal hikimatihi tamma da kuma hikimominsa cikakku almutadamminatu dhabt al-asbabi musabbibatiha wacce ta kunshi daura sababai da abubuwan da suke sabautawa sababai sune ayyuka abin da suke sabautawa sune samun lada wannan ra'ayin ahli suna ya tabbatar da wannan wal iqadiha biha da kuma kulluwar wato ayyuka da sakamako shar'an a shari'a wa qadaran da qaddara wa tartibiha alaiha da kuma jeruwar wato sakamako akan ayyuka ajilan a nan duniya wa ajilan da kuma gobe lahira kowa yi abu a nan na kirki muna ganin yana samun abin kirki haka nan a lahira ma wanda dai abin a kirki a nan duniya to a lahira muna sa rai shi ma ya samu abin kirki to amma a sakamakon da za a yi masa ya wuce irin aikin da yi to a nan ne rahama Allah da fallata ta shiga wa kul wahidati min al min harifatain kowace ɗaya daga cikin jama'uncan wanda suka karkace tarakat nau'an min al ta bi wani nau'i na gaskiya ta bar gaskiya ta nan gefe wacce ma ta bar gaskiya ta wani gefen wartakabat li ajlihi naw'an min al-batil bal anwa'an saboda kaucewa gaskiya ta gefen da ta kauce mata sai zama ta aikata wasu nau'o'i ko nau'i ko nau'o'i na daga barna to amma wahana Allah ahla sunnati lima ikhtalafu fihi min al bi idni Allah sai shirar da ahlus sunna ga abin da suka yi sabani a cikin sa na daga gaskiya bi iznihi da iznin ubangiji ba dan dabarar su ba da wayansu wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda iso zuwa hanya wacce take miƙaƙƙiya zalika fadlullahi wannan kuma farala ce ta Allah yutihi man sha. wanda yake ba da shi ga wanda iso. wallahu dhul fadli azim Allah ma abucin falala ne wacce take mai girma naka kenan duk karatun dai abin da yake so ya nuna mana cewa e ayyuka sababi ne na samun sakamako sakamakon nan babban sakamako shine gidan aljanna to aljannan irin abin da aka tanada a ciki to ya fi ƙarfin aikin da mutum ya kuma na biyu ma an duba za a ga waye ya shirya da mutum ya yi aikin waye ya ba shi ikon ya yi aikin waye kuma ya ba shi himma da tsayawa hada ya yi aikin sannan waye ya karɓa aikin nasa wannan ya nuna cewa ashe tun farko ma akwai rahama Allah a cikin abu akwai taimakon Allah a cikin abu akwai gam daga tarɗin Allah a ciki da haka kenan kaga aikin sa shi kadai ba shi bane akwai wasu abubuwa na rahama na taimakon Allah na agajin Allah na tallafawa Allah sannan an je sakamakon kuma ya ninka baninkin aikin nasa to anan rahama Allah da farlarsa sai ta shiga wannan shine abin da ake so a fahimta kenan aiki eh sababi ne na samun lada amma kuma shi kadai bai isa ba sai da taimakon Allah da rahamarsa da farallarsa wannan da wannan za mu shiga jama'u na uku الذين زعموا fa'idatar ibada العبادة رياضة النفوس kashi na uku sune wanda suka riya cewa wai fa'idar ibada shine horar da rai eh, wasu ta idadiya da tanadinta lifaidul ulumi alaiha a dinga sheka shekuwar ilimi a kanta wa kuwa ha an kuwal nufusil bahimiyya da fitar ƙarfinta daga ƙarfi irin na rayuka wanda suke na dabbobi to wannan su a fahimtar su suna ganin shine fa'idar ibada kenan akwai fa'ida ta kai ga mutum da wannan zama ya horar da kansa sannan ya tanadi ta ya tanadi ta wajen karɓar ilmai sannan ta fitar da shi daga tsari irin na dabbobi wannan su suna ganin shine wannan falsafa ce shi sa farko ce ta falso falsafa wannan falsafa ce wala utilat anil ibadati da za a kauda rayuka ga barin ibadu na karin min jinsi nufusi siba'i wal bahai da ta zama daga jinsin wato namun dawa da dabbobi wal ibadatu kuma ibadu ta kurijuha an ma'alufa ma'alufaha wai ita za ta fitar da ita ga abin da ta saba wa awa'ida da abin da ta saba ne wata naquluha da curuwata min mushabahatul uquli almujarrada daga kamanni na hankali waɗanda suka tsaraitu ga barin ibada wa tasiru alimatan sai ta zama masaniya qabilatan mai karɓa lintiqashi suwarul ulum ga tattauna bangaro ko bangarori na ilmai wal ma'arif da sannai fiha a cikinta wannan kashi na uku shi kansa malam bai tsawaita magana a kansu ba yana ɗaukar su ne 'yan falsafa ne kawai 'yan falsafa masu dogaro da hankali a cikin abubuwansu ba tare da dogaro da nassoshi ba to waɗannan su ma akwai magana a kansu sai kashi na hudu su ne almahabbatu asasul ibada wanda suka ɗau san Allah shine tushen ibada domin so shi yakan sa mai yakan sa a makance a kurumce a koma bawa ba don kawai saboda mai saboda so to so shine tushen ibada domin idan da so to mutum zai yi duk abin da Allah ya ce saboda sansa da yake duk da'ad da Allah ya ce zai yi duk inda ya ce bari zai bari saboda saboda so da kauna da yake masa to su ne masu ra'ayi kashi na uku yace waɗannan kuma fahimta huma ta'ifatul muhammadiyyatul ibrahimiyya waɗannan su ne jama'un annabi muhammad kuma jama'un annabi ibrahim atba'ul khalilai masu bin badaɗayi guda biyu shine annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam al'arifu na billahi wanda su ne suka san allah wai hikimaci su ne suka san hikima allah fi amurhi a cikin al'amuransa wa shar'ihi da shari'arsa a cikin umarninsa da shari'arsa da halittarsa wa ahlil basair su ne ma'abuta ganne fi ibadati a cikin ibadarsa wa muradihi biha kuma su ne masu nufin manufarsa a cikinta fa qawaifu thalath waɗancan jama'u guda uku da muka karanta na farko na ɗaya da na biyu da na uku yace na anhu an tsare ababen tsarewa ne gabarinsu bima inda min ash-shubahil batila saboda abin da yake tare da sunan daga shiboyi wanda suke ɓarnatacciya wal qawa'id al fasida da ƙa'idodi wanda suke ɓarna su ma wanda suke na ɓarna ma indahum wara ma indahum wara a zalika shai wanda yasa ba su da sakamakon komai bayan waɗanda faƙar farihu hubi ma inda indahum min almahal sun farin ciki da abin da yake tare da suna daga matsayi wa qana'u bi ma alifuhu min al sun gamsu da abin da suka saba da shi na daga riyawa wala alimu da sun sani an na wara'ahu cewa a bayan wannan ma huwa jallu min wa azam abin da yake mafi ɗaukaka da girma da wannan da mautalau bidunihi da ba su gamsu da koma bayansa walakin da hukulahun asrata an sai dai hankulansu ta taƙaitu gabarinsa walam ya ta dau ilai ba su shirye zuwa ga wannan ba bi nurin nubuwaci da haske na annabci walam ya shi'uru bi kuma ba su ji a jikinsu ba da shi saboda me saboda an tsare su gabanin fahimta haka liyajtahidu fi dalabihi domin su yi kokari a wajen neman sa wara'u suka ga anna ma ma'ahum cewa abin da yake tare da su khairun shi yafi min aljahli daga jahilci shi sa suka tashi daga jahilci zuwa kuma wani abu daban wanda shi ma jahilci ne ko ma mafi tsanani da shi na ta kore sakamako ga ayyuka da kuma ɗayan da suke ganin ayyukan mutum su ne dolen dole za su a saka masa a kai wara'u tanaquda ma ma'a ghairihim wa fasadi suka ga warwarwar abin da yake tare da wani su da barnarsa fatarakkaba min hadhihi al-umur itharu ma indahum ala ma siwa sai suka hauhawa daga waɗannan al'amura zaɓar abin da yake tare da su a bisa abin da ya waninci wannan mana suka gamsu da nasu ra'ayi a kan tunanin wani wanda yake mafifici da shi wa hadhi baliyatu ta'if to wannan shine musibar waɗancan jama'u guda uku wal mu'afa man afahu Allah wanda ya samu lafiya shine wanda Allah ya ba lafiya waɗancan akwai rashin lafiya tare da su to daga nan ne sai zai shiga magana kan kashi na uku na hudu wanda suka yadda cewa san Allah shine tushen ibada yace fa'alam anna sirral ubudiyya ka sani cewa sirri na ibada wa gayatuha da kurewarta wa hikimata da hikimata inna ma yaqalu alaiha man arafa sifatir rabb wanda zai tsinkaye akan wannan shine wanda ya san sifofin ubangiji azza wajal wala mai yu'attilha bai kore sifofin Allah din ba wa ma'anar ilahiya ya san ma'anar bauta wa haƙiƙata ha ya san ma'anar haƙiƙata wa ma'ana kaunihi ilahan kuma ya san ma'anar ubangiji shine lalle abun bauta wal huwal ilahul haq shine abun bauta na gaskiya wa kullu ilahin siwahu fa batil duk wani ubangiji ba shi ba na barna ne bal abtalal batil shine mafi barna barna ba wannan haƙiƙatar ilahiyyati la tambari illa lahu haƙiƙanin ilahiyya bauta bata kamata ma sai sai gare shi wannan ta mujibin ilahiyyatahu wa asaraha kuma bauta ta wajabta wato kaɗaita shi da ibada da kuma fifita ta akan komai wa muqtadaha da kuma hukunta ta wartibataha biha da haɗuwarta da ita kartibatul ma'lum bil ilm kamar haɗuwar abun sani da sani sai an nemi sani za a san abun sani wal maqduri bil qudra da abun kaddarawa da qudra sai akwai kaddara za a samu abun kaddara wal aswat bis sami kamar haɗuwar ji da muryoyi in ba ji ina za a samu muryoyi har a fahimci sautuka wal isani bin rahma kamar yadda yake cakuduwar kyautayi da rahaba to in akwai rahaba a nan za a samu kyautayi wal'ata bil jud kamar yadda aka aka samu cakuduwar bayarwa da kyauta sai akwai kyauta sannan za a bayar to haka sai an san ubangiji to sannan ne kuma za a bauta masa irin bautar da ta dace da shi kamar an kara hakikatar ilahiyya wanda ya musu hakikanin ilahiyya ainihin ubangiji walam ya arifa bai santa ba kaifa mu lahu ta hikimatar ibadat ya zai tsayu gare shi sanin hikimomi na ibadat ibadu wa gayataha da manufofinta wa makasi da kuma manufarta ne ya zai san manufar ibada ya zai san kuma hikimar ibada idan yana musu haƙiƙanin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ma shuri'at li ajli da abinda aka shar'anta ibadun saboda shi ya zai san wa'annan wa kaifa yastaqimu lahu al-ilmu bi anna hiya al-ghayatu al-maqsudatu bil khalq ya ya sani zai tabbata gare shi cewa hiya al-ghayatu al-maqsuda ita ce kurewa wacce take abin nufi bil khalqi da halitta wallati laha khuliqu wanda saboda ita ne aka halicce su wala ha ursilatir rusulu saboda ita ne aka aiko manzanni وأنزلت الكتب وأكسوكد للتتفي ولأجلها خلقت الجنة والنار ونصور ديتني أكا الجنة أكا التوتة وأن فرض وأن فرض تعطيل الخليق خليقة عنها نسبة لله إلى ما لا يليق به شوى وتقدر باتن halitta gabarinta wannan dangane ne zuwa ga Allah da abin da bai dace da shi ba wai ta'ala anu kuma ya ɗaukaka gabarinsa wanda ya halarci samai da ƙasai da gaskiya ya tsarkako gabarinsa ya ɗaukaka gabarinsa wala ya ma batilan cewa bai halarci samai da ƙasai da ɓarna ba da banza ba a ya halarce su ne da hikima wala ya khaluqu al insana abathan bai halarci mutum banza ba ya zo kawai zauna ba ba wata manufa walam ya turuku sudan muhimmalan mai bar shi haka kawai ba abin banzatawa babu dokoki babu ka'idodi to duk wanda zai fahimci wannan sai wanda ya san me sai wanda ya san hakikanin bautar Allah tabaraka wa ta'ala ya san hikimomi na ibadu din da da kuma ƙurewar manufofin da manuf da gayat Allah ta'ala Allah madauke ce afa simtu annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kuna da ta mun halice ku ne haka kawai sakit a banza ba za ku dawo gurin mu ba ku saka muku da abin da kuka aikata ai li gairi shay'in ba wani abu wala hikimatun ba hikima haka muka halice ku wala li ibadati ba dan bauta ta ba wa mujazati lakum ba dan kuma in kun mun bauta muku sakamako wani halice ku to kamar Allah yana ta ba haka bane Allah ban yau ku banza ba wayo ku ba wa hikewa ba wayo ku don wani bauta ta ba ko kuma don in kun yi bauta da saka ku ku don wani wannan قصر الله صرح تعالى بهذا في قوله الله يا بين wannan a cikin fadin sa da yace wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa halacci mutun da aljanu sai dan su min bauta bal ibadatu hiya ibada ita ce manufar allati khuliqa lahal wacce aka halici mutum da aljan ita wal khala'iqu kulla da halittu ma baki daya qala Allah ta'ala Allah ke ce ayahsabu al insanu an yutraka suda mutum yana zaton a bashi ne banza haka sakit ba horo ba hani ba umarni ba zai yi ba qala shafi imamu shafi yace ma'anar wannan sudan banza din nan ma'ana layi umaru ba za a umarce shi da komai ba wala ha ba za a hana shi kawai ba wala gairu ko wani wannan la sabo ba za a bashi lada ba wala yu'aqabu ba za a masa ukuwa ba yana zaton haka aka halitto shi don ba wa'annan abubuwa a ba haka ba sahih yace magana ingantacciya al'amurani wa'annan al'amura guda biyu fa inna thawaba wal iqaba mutarattibani ala al'amri wan nahyi an jera suna kan umarni da hani wal amru wan nahyu talabul ibadati wa iradata kuma ni da hani neman ibada ne da kuma nufinta wa haqiqatul ibadati kuma haƙiƙarin ibada imtisalu aiki aikata ta amma don za a faɗa a baki ba aikata ta to ba kamar ba ita ne Allah ya ce wai wa na fi isa samawati wal ard suna tunani a cikin halittar samai da ƙasai rabbana ma khalaqta hadha wadila suna cewa ubangiji kai ba da banza kai waɗannan halitta subhanaka tsarki ya tabbatar maka faƙina azaban nar ta kiyaye mu azaban wuta to masu tunani suna da wannan in suka duba halittar samai da kasai da girman da yake cikinsu da abubuwan da suke tare da su sun san ba haka kawai Allah ya su dole akwai manufa manufan nan kuma shine a kaɗaita tashi da bauta Allah ya ce wa ma khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil ba mu halarci samai da ƙasai ba da abin da ke tsakanin sai dan gaskiya ba mu yi su banza ba wa qala haka nan Allah ya ce wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci samai da kasai da gaskiya wal tujza kullu nafsin bima ba dan a saka duk rai da abin da ta aikata dan haka aka yi kenan ka ga ba kyale mu tunda har za a saka mutum abin da ya aikata kenan ashe wanda bai aikata abin kirki ba za a yi masa hukuma ke kaga kenan ashe ba a yi mu banza waɗannan ayoyi sun tabbatar da haka to Allah bai halitta sa banza ba kuma bai kyale mu haka ba ba dokoki ba umarni ba hali فأخبر أن خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ba. وثوابه وعقابه ناك الله يا بالي labari cewa halittar mai da kasai da gaskiya ya halitte su kuma sun kunshi umarninsa da haninsa da ba da ladansa da hukumarsa balata amalin labibul furqan bayna hadhihi al-aqwal mai hankali ya lura da rarrabe a tsakanin waɗannan maganganu wa baina ma dalla alaihi sarihul wahayi da abin da mabayyanin wahayi ya shirya a kansa ya ji da anna ashaba hadhihi al cewa ma abota waɗannan maganganu ma qadarullah haqa qadri ba su girmama Allah ba irin girman da ya dace da shi wala arafu haqa ma'rifati kuma ba su san shi ba irin sanin da ya dace da shi Allah ta'ala inna ma khalaqa al-khalqa li ibadatihi al-jami'a Allah ya halicci halittarsa ne saboda bautarsa wacce ta tattare li kamali mahabbaci ga cikar sonsa ma al khudu ilahu tare da kankan da gare shi wal inqiyadi da amri da sunkuyawa ga umarninsa wa ibadaci ibadati asalin ibada mahabbatullah san Allah domin shine zan zai janyo ayi ibada bal ifraduhu bil mama a kadaita shi da so ya zama san da ake masa shi ba irin san da ake shauran komai bane wa yakuna al hubbu kulluhu lillah ya zama so na hakika ya zama ga Allah ne wala yuhibbu ma'ahu siwahu kada ya so wani abu tare da Allah irin san da zai wa Allah wa inna ma yajibu li ajlihi wa fihi wa inna ma yuhibbu li ajlihi wa fihi zai yi soyayya ne saboda Allah kuma a cikin al'amarin Allah kama yuhibbu anbiya'u kama yadda zai so annabawansa wa rusulahu da manzanninsa wa mala'ikatu da mala'ikunsa wa awliya'ahu da waliyansa fa mahabbatuna lahum min tamami mahabbatihi san ga waɗannan waliyan Allah da annabawa da mala'ikunsa to wannan ya cika ne na san Allah domin duk abin da suke da shi shi ya ba su to idan muka ce ba ma san su to kenan shi ne ba ma su walaisat mahabbatan ma'ahu amma ba so tare da shi ba sai dai so saboda shi kenan ba za mu so mala'ika tare da Allah ba kenan abin da za mu yi Allah shi ba mai masa ko wani wali ko wani manzo a sai mu so su saboda Allah saboda Allah ne ya ba su girman da ya ba su da darajar da ya ba su to sai mu so su saboda wannan kama abacci man yattakhidhu min dunillahi andadan kamar san wanda ya riki koma bayan Allah ya zama shine ainihin masoyinsa kamar inda yace yuhibbunahum ka hubbillah suna son su irin san da suke wa Allah to a ba irin wannan ba so ne saboda Allah Allah ne ya aiko su ko Allah ne ya ba su girman to mu so su saboda wannan amma ba wai musu bauta tare da shi wai za ka na tilma habbatu lahu fi hiya haƙiƙatu ubudiyyati wa sirra idan ya zama so ga Allah shine hakikanin bauta kuma shine sirrin bauta fa hiya inna ma ta tahaqqaqu bi ta'amri bi ittiba'i amri to ita ma san tana tabbata ne da bin umarnin Allah wai cina binahi da nisantar hannunsa fa inda ittiba'i lokacin bin umarni wai cinabin nahi da nisantar hani ta tabayyana haƙiƙatul ubudiyyatu wal mahabba anan ne nan ibada da da take bayyana wala hadha ja'ala taba'a ja'ala ta'ala tiba'a rasulahu alaman alaiha saboda haka Allah ya sanya bin manzansa alama ne na san Allah wa shahidan liman da'aha kuma shaida ne ga wanda ida a wasan Allah zama yana san me yana son manzon Allah فقال تعالى الله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله gaya musu ka ce in kuna son Allah to ku bi ni Allah sai so kinan son manzo Allah alama ne na son Allah bin manzo Allah cikin abin da ya zo da shi ashe alama ne na son Allah waja'ala tiba'a rasulahu mashrutan bi mahabbatihim lillah sai sanya bin manzansa abin shar'antawa ne da son da suke wa Allah wa shar'an li mahabbatin lahi lahum kuma sharaɗi ne na san da suke wa Allah wa wujudi mashruɗi mumtani'un biduni wujudi sharɗi samun abin sharɗantawa abu ne da ba zai yi ba ba tare da samun sharaɗin ba kenan ba za mu samu haƙiƙanin ainihin san Allah ba sai mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tahaqququhu bi tahaqquqi tabbatuwarsa da tabbatuwarsa fa alima intifa'ul mahabbati 'inda intifa'il mutaba'ati sai aka san korewar wasu in aka kore biyayya idan muka kore biyayya manzo Allah to mun kore san Allah fantifa'u mahabbatihim lillah lazimun lintifa'il mutaba'ati rasuli kore wasu san Allah to ya kore kuma san biyayya ga manzo Allah wantifa'ul mutaba'ati malzumun intifa'a lahi lahum ice korewar biyayya abin lazumtawa kore san Allah ne gare su fa yastahilu idan thubutu mahabbatin lillah dan haka kenan tabbatuwar san su ga Allah zai zama ya koru wa thubutu mahabbatin lahi lahum da kuma tabbatar tabbatar san Allah gare su bidunil mutaba'ati rasul ba tarab da bin manzon Allah in dai babu manzon Allah to ba san Allah Allah ba zai so mutane ba mutane su ma sun nuna ba sa san Allah ودل على أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي حب الله ورسوله وطاعة أمره da wannan sai tabbata cewa wato biyayyar manzan Allah son Allah ne da manzan Allah da kuma bin umarninsa mutaba'ata rasulihi wa hubbullah wa rasulihi wa ta'atu amri ولا يكفي ذلك في العبودية حتى يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواه سواهما أما أن ما زي تبت با لكن بوتا har sai san Allah da manzansa sun zama su mafi soyuwa izuwa bawa akan waninsu wala yakunu indahu shay'un ahabba ilayhi min Allah ya zama babu wani abu masu fi soyuwa zuwa gare su fiye da Allah wa rasulihi da manzon Allah wa mata kana indahu shay'un ahabba ilayhi minhuma duk sanda ya zama mutum yana da wani abu wanda shi ya fi soyuwa zuwa gare shi akan Allah da manzon Allah to fa hadha huwa shirku allazi la wannan shine shirkar da Allah baya yafiya li sahibi ga mai ta wala Allah kuma Allah ba zai shirye da shi ba qala Allah ta'ala Allah madaukake ce qul in kana aba'ukum in iyayenku suka zama wa abnaukum iyayenku suka zama wa ikhwanukum iyayenku suka zama wa azwajukum matanku suka zama wa ashiratukum danginku suka zama wa amwalin iktarabtuha da dukiyar da kuke tsururunta ta zama wa tijaratun takshawna kasadaha da kuma kasuwanci da kuke tsoron karyewarsa wa masakin taradona da gidajen zama da kuka gina kuke jin daɗin zama da a ciki da gamsuwa duk wa'annan suka zama a habba ilaikum su suka fi soyuwa zuwa gare ku min Allah daga Allah wa rasuli da manzon Allah wa jihadin fi sabili da yin jihadi a hanyar Allah to fa tarabbasu ku saurari zuwan musiba hatta ya ce Allah bi amni har sai Allah ya zo da al'amarinsa al'amarin Allah anan shine azabarsa inda kuka fifita wa'annan akan san Allah da manzon Allah wallahu la yahdi al fasiqin Allah bai shirye da mutanen da suke fasikai wa kullu man qaddama da'ata hadin min haula duk wanda ya gabatar da san ɗaya daga waɗancan da muka faɗa ala da'atin lahi wa rasuli a bisa bin Allah san Allah da manzon Allah da binsa aw qawlu ahadin minhum ko magana ɗaya daga cikin su ala qawlin a bisa faɗin Allah wa rasuli da manzansa aw mardati ahadin minhum ko yadda ɗaya daga cikinsu alamar zatin lahi wa rasulihi a bisa yarda Allah da manzansa aw khawfi ahadin minhum ko tsoron ɗaya daga cikinsu wa raja'u ko kaunansa wa tawakkul alaihi ko dogaro da shi ala khawfi lahi a bisa tsoron Allah wa raja'i da kaunansa wa tawakkul alaihi da dogaro eh, daga gare shi aw mu'amalat adim ala mu'amalati Allah ko mu'amala ɗaya akan mu'amala Allah wai inda yake Allah mu'amala haka iwa ɗaya to fa huwa mimman laysa Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahu to wannan baya bai zama daga cikin wanda Allah da manzansa ko kuma Allah da manzansa su suka fi soyuwa zuwa gare shi akan wani su na wayin qala bi lisani ko da zai faɗa da harshe ce ya fi son Allah da wayancan to fa huwa kadhibun minhu ƙarya ce wa ikhbarun bi khilafi ma huwa alayhi da ba da labarin abin da yake sabani wa kadhalika man kaddama hukuma ahadin ala hukmillahi wa rasuli haka duk wanda ya gabatar da hukuncin Allah a bisa hukuncin Allah da manzansa to shi ma wannan bai zama cikin wanda suka fifita Allah da manzansa akan waninsu ba to fifita san Allah da su da manzansa akan waninsu shine hakikanin ibada akasinsa kuma to wannan ya zama ba ibada ba ya zama aka san ibada ke Allah ta'ala sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بارك الله فيك بارك الله فيك آمين